رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a wannan masallaci na bilal bin raba wanda ya sha kan marusa a birnin katsina a wannan yammaci na sha ɗaya ga watan ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ranar ƙarshe ta watan fabrairu dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisi na goma daga cikin majalisan da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan sannan kuma shine majalisi na goma a cikin surat arab idan ba manta ba a jiya muna cikin kistar annabulo a jiya muna cikin kissar annabulo inda muka yi bayani game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki annabi Nuh da kuma irin a yadda ya samu da ga mutanen sa duk da cewa annabi Nuh din ya jima ya dade yana wa shekara nawa ya ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله ملوكك الكيس ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه تبت من أيكنه زوى مكانك falabisa fihim alfa sanatin illa hamsin ama sai ya zauna a cikin tsawon shekara ɗari da hamsin ya zauna yana musuwa ina fatan mun gani sau da haka annabi nuhu ya yi iya ƙoƙarinsa a kan mutane a su imani a su imani amma suka ƙi suka ce da annabu nuhu ma yanzu kawai yadda za a yi a na farko dai duk ma waɗanda suke bin kare kaskantattu ne suka ce in lantarki ya nuhu la takunan da minar ne in baka daina zuwa in baka daina wannan wa'azin ba to za mu jefe ka suka ce kuma ya nuhu wannan jayayyar da muke ta yi tsakaninmu da kai ta isa haka ba dai azaba ba ce to kawai ka yi azaba Sau da haka sai annabi nuhu ya yi addu'a ya ya ce da ya addu'a قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أقول أدعو أدعي وستفوى النمبر توسي نعم suna da yawa a gurare da yawa a ƙur'ani akwai a suratul ankabut akwai a suratul shu'ara akwai a ƙasa ƙasa suratul kamar zaɓi wata kawai ta karanta يا ربنا يا ya فدعا ربه فدعا ربه أني fada gumfan tafsir a rabba ya roƙi ubangijin sai ce a nima global ya Allah an rinja yayi na hamfa ƙarfi na akwai tausayi a cikin wannan an nima global fan tafsir ya Allah an rinja yayi na hamfa saboda haka ka kawo kaga idan ka kalli ta wancan da ka karanta ita za a iya cewa ma kamar shine ya ya gaji da da'awar kamar za ka ce addu'ar akwai alamar fushi ko tsanani a cikinta amma wannan annima global fantastic ya Allah ni dai an rinjaye an fi ƙarfina saboda haka ya Allah na yi iyayi na a suratul eh, shu'ara shi ma addu'ar ba ta kai ɗauri da tsananin ta suratul nawa da ka karanta ba za ka iya karanta ta faro daga kalu la illam tantahi ya nuhu qalu la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin na'am qala inni li'amalikum min al qalin an yaqwa qala rabbi inna qaumi kazzabun نعم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يسي قال ربي إن قومي كذبون يسي يا الله mutane da sun karyata ni ta haka Allah ka yi min ka buɗe min ni da mutane kuma in idan ka tashi ka yi musu azaba ka musu hukunci amma in za a yi musu azaba a fitar da mu ni da wanda suka imani a suratul qamar fa fatana fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على dai kodir saboda haka Allah subhanahu wataala a nan gurin ya faɗa mana yadda ya halakar da su amma an ka koma suratul hud Allah ya faɗi matakin da ya bi kafin ya halakar da su wasna'il fulka wasna'il fulka bi a'yunina wa la tuqatibni fil ladina zalamu wasna'il fulka واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك, ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه نعم قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله يتشي مسا يجيتو يا كينو تند كاية الدعاء kuma Allah ya gaya masa ya ce wanda fa suka yi imani iya su ne ba wanda zai ƙara imani saboda ko kai ne me za ka yi lai min qaumika illa man qad aman ya kai nuhu iya waɗannan fa da suka yi imani duk da 'yan kaɗan ne ba su da yawa to ba fa ƙara samun wanda zai imani ba saboda haka wasu na ayyukan ka bi ayyuna wa wahayina yanzu abin da zaka shine ka je ka yi kafintanci ka kera jirgin ruwa bi ayyunina kuma shi wannan jirgin ruwan za ka yi ne cikin kulawa saboda annabi nuhu bai taba kera jirgin ruwa ba kama dole Allah ne zai masa ilhama ya koya masa yadda za yi wa wahayina kuma akwai wahayin mu zan halakar da duk waɗanda suka yi zalunci amma fa duk da haka wa yasna ulfulka yana yin wannan jirgin ruwan wa kullama marra alaihi mala'un min qaumin yastakbiru idan wasu jama'a daga cikin mutanen suka wuce sai su dinga masa izgi sai ce in taskaru minna idan kuna mana izgili to fa inna naskaru minkum kama taskaru mu ma za mu muku izgili kamar yadda kuke mana izgili za ku gane waye zai haɗu da azabar da za ta kunyata shi waye a cikinmu makareci ina fatan mun gani saboda haka shine a nan gurin Allah subhanahu wataala ce fakazzabu fa hu waje fakazzabu fa fakazzabu fa an نجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فكذبوه سيتك قريتاش فأنجيناه سيمك تيرة الدش والذين معه في الفلك الشيء ده ودن suke tare da shi muka tseratar da su a cikin jirgin ruwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin a cikin suratul hud ce wa qala rakabu fi hadithillahi majriha wa qala rakabu fi hadithillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim yace ka ku shiga cikin jirgin ruwan majriha idan za ta fara tafiya kidin da za a yi wa jirgin ruwan shine kuka ce bismillah wa mursaha idan za a tsayar da ita shi ma sai a ce bismillah kaga wannan yana nuna komai da kudurar Allah ya ke tafiya ba ta da bukatar wani ki ba bukatar wani sanso ba bukatar batiri duk ba wannan bukatar kawai in za ta fara tafiya bismillah in za ta tsaya bismillah Allah subhanahu ta'ala ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljiba haka take tafiya a cikin kumfar ruwa saboda ruwan yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ala amrin qad qadir fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna ruwa yana zubowa ta ƙasa yana fitowa ta ƙasa ruwa yana zubowa ta sama saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yadda yake fada kawai sai sai ya zamanto cewa sai sai ya ce musu sai sai ta ci gaba da tafiya a cikin ruwan kamar dutse wana da nuhu ibn uwa kana fi ma'azini ya bunayya kan ma'ana wala takum ma'al kafirin annabi nuhu sai ya ga ɗansa a gefe kan an haka ke cewa ma dai ƙur'ani bai faɗi sunan ɗan ba tabbas dai ƙur'ani ya tabbata akwai ɗan annabi nuhu wanda yake arni saboda haka sai ya kira shi ya ce ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana irkan ma'ana ka zo kawo tare da mu mana wala ta kuma alkace kakka zama tare da kafirin ina sa'awun ila jabalin يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا ما وحال بينهما الموت فكان من المغرقين yace zo mana yace a ai shi akwai yadda zai kare kanshi sai kawai kumfa ta raba bayan an hallakar da su duka shine Allah ya ce wakila ya artu bla waya sama wa sama'u aqli aqli yace ya abdubla imai ya ce kasa ruwan da kike tsatsako da shi ki haɗe shi ya isa haka waya sama wa aqli ke ma kasa sama da kike zubo da ruwa ki tsaya haka ina fatan mun gani so kaga wannan yana nuna maka cewa duk abubuwan da suke zuwa a duniya sababba ne amma wannan tsawon ba dole sai da shi Allah zai abu ba zai ba yadda za ka shiga mota ka ce bismillah ka fara tafiya Ba yadda za a yi kana so ka tsaya ka ce mata bismillah ka ga ta amma in Allah ya so ya zama da shi sabari zai iya zama sabari kamar yadda sababi ne na samun ɗa a samu ne a samu ne a samu ne yanzu ba wanda ya a samu haɗuwa tsakanin mace da namiji kawai ita ce amsa amma ba aure ba ba aure ba duk ba su ne amsa sababin samun ɗa ko samun yaro shine a samu consumation a samu haɗuwa tsakanin mace da namiji hada Allah ya tashi sai ya ba maryam ɗa ba tare da wannan ba kaga wannan ya nuna komai da ƙudurar Allah ne saboda haka shi yasa ko sababin ya zo ko sababin bai zo ba za a samu kamar yadda za mu zuwa samu dawa haka kawai don su ƙura annabi salihu suka ce ga dutse na inda kana so mai imani kawai ka fito da taguwa saboda su sun san ba yadda za a yi taguwa a same ta in ba an samu consumation tsakanin raƙumi da taguwa ya ce in na fito da ita za ku imani suka ce kawai yana rubu Allah ta fito ina fatan mun gane saboda haka mutanen annabi no sun cutar da shi kamar yadda Allah ya ce wa qalu wasu wastajir suka ce masa mahaukaci sun faɗa masa abubuwa da yawa ƙarshe Allah ya hallakar da su shi yasa Allah ya ce innahum kanu qauman amin su mutane ne waɗanda suke makaki ba sa ganin gaskiya ana ba sa ganin ta da zuciyarsu saboda fa innaha la amal abusar walakin amal qulubul lati so cikakken gani shine ganin da mutum zai yi da zuciya duk ganin da mutum zai yi in dai zai gani ne da mutukar zai gani ne da idansa to ba dole idan ya ganin masa da kyau ba saboda haka annabi no ya ba wa masu wa'azi darasi mutumin da zai wa'azi ya daɗe yana wa'azi ya ga waɗanda suka yi imani da shi ba su da yawa annabi nuhu ya ba shi da su. saboda duk iya shekarar da kai kana wa'azi ba za ka yi ba za ka yi ɗaya bisa goma na annabi nuhu ba ɗaya bisa goma nawa ne ɗaya bisa goma na annabi nuhu na shekara na 95 waye zai yi wa'azin shekara biyar babu shi a duniya zai mutu kafin lokacin koya ragwagwani babu shi to amma kaga Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil yadda wasu ruwa ruwayoyi suka zo waɗanda suka yi mai da annabi nuhu ba su kai mutum goma ba kwata kwata kaga a duk ɗari ma ba samu ɗaya ba akwai sam da ham da su. da matansu yadda wasu ruwa suka nuna kwata-kwata kuma iya 'ya'yan shi ne masu kai imani da shi saboda haka shi yasa ake cewa abul bashar sani duk zurriyar da suka zo bayan annabi nu duk waɗanda suka zo bayan annabi nu to 'ya'yan shi ne su waɗanda suka imani da shi ma iya 'ya'yan shi ne da kuma wasu daga cikin mata 'ya'yan shi amma na waje ba wanda ya imani da su ne ɗaya ya haifi bakake irin mu ɗaya ya haifi farare a ne har daga cikin wasu da suke mana sharri suka ce wai shi wanda ya haifi bakaken fari ne amma wata rana ne wai yanka al'aura annabi nuhu sai ya mai baki shine ya haife mu bakaki haka yahudawa suke cewa ina fatan mun gane amma dai bai inganta ba hadisi ba aya isra'iliyat ne ala kulli hal da ƴaƴayensa guda uku su ne suka haifi tun rabuwar mutane duniya saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala da yake fadan baiwar da yawa annabi Nuhu a cikin suratu Safat Allah yake وجعلنا ذريته هم وجعلنا ذريته هم الباقين ذرية suka سكوش bar mu tafi iskar adawa wa ila ai wa ila adin akhahum huda qala ya ibudu ma lakum min ilahin ghayru na'am afala tattaqun wa ila suma adawa Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu ɗan uwansu wato akwai hikima ya zama ɗan uwanku wanda kuka sani daga jininku shine yake muku aiki na ɗaya kun san nagartar shi dama annabawa wanda ya fi su nagarta na biyu kuma wani ba zai kafa hujja ya ce a wannan ba ma irin ɗaya da shi ba saboda haka wannan ya zama masa defense da zai zama masa sababin da ba zai imani ina fata mun gane shi ta Allah yake aikowa daga cikin mutane an ce a asali sunan mutum ɗan iram ɗan awam ɗan sam ɗan nu saboda haka a yawanci a jerin istoshin alkur'ani adawa su ne na biyu su suke bin mutanen annabulu duk ƙur'ani daga farkon shi zuwa ƙarshen shi duk inda Allah ya jero isoshin annabawa hudu biyar kai ko uku ne ma to za a ga bayan annabu Nuhu sai adawa su ne mutanen annabi hudu ina fatan mun gani su adawa mutane ne waɗanda Allah ya yi su da tsananin ƙarfi ba waɗanda suka kai farkon su Allah haka ya faɗa a Qur'ani a daidai ina malam fa amma kafin nan zo ƙasa-ƙasa fastakbaru a an gama bayanin saƙon ne amma yanzu faro daga farkon siffarsu ya kasuratul fajr بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد نعم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عجبا الله يتشي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد baka ga yadda ubangijin tsaye da adawa ba mutanen da suke da tsananin ƙarfi lam yi kula fi suna a cikin bila ba taɓa halitta kamar su ba a ƙarfi an cewa yadda suka faɗa wai idan mutum yana so a cikin su zai yi bulala kawai kama wannan bushe zai ci bota ne sai da ki wani da ita kawai hannunsa zai sa ya shigo bishiyar nan ya ciro ta kawai sai ya bula ne ina fatan mun gane saboda haka ya je musu wa'azi ya ce kun ubudullah ku bauta wa Allah kun min ilahin ghairu Allah ba ku da wani ubangiji ban da shi afala tattakun yanzu ba ku tsoron ba قال الملأ الذين كفروا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه ولن سكي wasu mutane masu kuɗi daga cikin waɗanda suka kafarci daga mutanen su sai suka ce ina da nara fi safari suka ce gaskiya hudu mu muna ganin kana da wauta ma wa inna lana gunnu kamar kaji mu muna ganin ka kawai ma'arici ina fatan mun gane idan muka koma suratul aqab zamu ji me suka ce mu suka ce mai suratul aqab واذكر أخا عاد إذ أنت أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نعم سكت أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا يزول كيف أبن كزوي شيني kana so ka kautar da mu daga allolin da muke bautawa to kawai ka zo da azaba mana ba dai ƙarshen ta muke nan ishe musu hani ne dan ake ne amma ina ganin wannan abin da kuka faɗa yin shi to a suratu hud da ya kawo masa aiken mai suka ce mai alaramba قالوا يا هود قالوا يا هود ما bayyana ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك هذا وما نحن لك بمؤمنين وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك وما نحن لك بمؤمنين إن قل إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء نعم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون تكتي يا أخوة وأنا أبن أنا لشما بأبن ينيتما كما وما أنا بتاركي آلهتنا عن قولي مما za mu iya barin iyayen jikinmu da muke bautawa saboda wai magana ka ba kai wa ma hannu laka wani ba za ma mu imani da kai ba in zuwa da ya tina da su ba abu ma da za mu iya cewa game da kai ya gudu wannan zagin da kake wa allolinmu shine ya sa maka taɓin hankali sai zaman to ka samu taɓin hankali saboda yawan taɓin goma kanmu da kake shi ne mu ya ce aiki ba abin da ya haɗa ni da abin da kuke yi wa shirka ba ni ba su amma ina gaya maku su ce su duka su taru su mun makirce akwai wani abu da zai faru ina fatan mun gani saboda haka shine a yi musu bayani kamar yadda ya zo a cikin suratul shu'ara ya hana su abubuwa marasa kyau da suke a tabununa أتبنون بكل ريع آية تعبثون نعم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين نعم فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون نعم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نعم لي حناس أبوان دسكي لشيئا أما دي haka sai suka karyata shi suka ce ai duk wannan abin da kake faɗa ƙarya ne saboda ka shine anan gurin Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin siyoyin da yake masa yace musu ya qaumi laysa bi safahatu yace ni fa ba wata a tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni ubangiji ne ya aiko ni ubangijin talikai ne ya aiko ni a matsayin masu me ya aiko ni ne ubangiji hukum أبلغكم رسالات ربي أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين نعم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أبلغكم رسالات ربي ني أن أيكوني ندن إسد سافرنا أبنجزنا وأنا لكم ناصب أمين kuma ni mai nasiha ne amintacce a gare ku awa hajjintum an ja a ku zikiru mai rabbikum Wai yanzu ko kuna mamaki ne don a wa'azi daga ubangijinku ya zo muku a larotun minkum da ga wani mutum daga cikin ku liyun zira kun dan ya gargaɗe ku to ku tuna ni'imar Allah mana wasu in ji ala kun khulafa min ba'di qaumin nuh ku tuna yadda Allah ya zama da ku ku ne kuka zama halifofi ku ne kuka zo bayan an halakar da mutanen annabi wa zada kun fil khalqi basta kuma Allah ya ƙara muku yalwa a halitta kun fi mutanen annabi nuhu ƙarfi kun fi su girman halitta shine ma'anar wa zada kun fil khalqi basta fadku ala Allah saboda haka ku dinga tuna ni'imomin Allah la'allakum tuflihun ba dan wani abu saboda ku a suratul fussilat al-rahman Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da suka faɗa ayat da ka suka karanta nasu فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة Na’am. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون نعم الله سبحانه وتعالى يتي أما سؤادا فاستكبروا لو كنت dan aiken da muka aika ya je musu wasu takbaru sai suka yi girma wa ƙaru an ashirtu min na kowa suka ce mu yanzu waye ya fi mu ƙarfi ne waye fi mu ƙarfi har za ka gaya mana wai za a yi mana azaba ba mu ya fi mu ƙarfi shi Allah ya ce musu awalin awalam yarau anna Allah allazi ko huwa ashaddu minhum quwwa wa yanzu ba sa ganin Allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi shine saboda haka masu mulkinmu da yawa ba sa kula da irin wannan sai mutum ya samu gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ko wani abu duk wanda ya fi ƙarfi zai iya takawa duk wanda ya fi ƙarfi zai iya takawa wani ma zai iya ɓatar da shi daga duniya ko shi ya manta cewa Allah maɗaukacin sarki ya fi shi ƙarfi kuma Allah ma zai iya ɓatar da shi sau da aka shi ya sa Allah maɗaukacin sarki a suratun nisa'i da ya yi magana akan mata da yadda za a ladabtar da su idan suka butsa wallaki ta kafuna da shuza hunna waɗanda kuke tsoron butsarewa sai ce faɗi zuhunna ku yi musu wa'azi idan ya to cewa wa'azin da kuka musu da yi ba to sai ce wahajiru hunna filma bashi sai ku ƙaurace musu a gurin kwanciya idan ƙauracewar ba ta yi amfani ba to wazuri buhunna sai ku doke su sai ce fa yana tsanakun falatahu alaihin nasibila dan kar miji kar namiji ya ga cewa an ba shi wata dama an ba shi wata dama wacce yake ganin zai iya amfani da ita an ba shi wata dama wacce yake ganin zai iya amfani da wannan dama to sai Allah ya rike da wasu sunaye biyu wanda sai ka kalle su da kyau za a gane sunayen tsoratarwa ne ga maza sama da matan da aka yi magana a kansu shi ne Allah ya ce inna Allah kana aliyan Allah maɗaukaki ne yana sama da kai so idan ma ka zalice ta yana hango ka kabiran kuma Allah Allah sarki babba ne ya ci ka girma so idan an dan an baka dama ka da yan mutane in ka murkushe ta ko ka wuce gona da iri to Allah madaukakin sarki kai kuma ya fi ka girma hmm. ina fatan mun gane to haka ya kamata masu mulki su dinga kula in mutum ya samu dama musamman waɗanda ake ce masu 'yan amayya ko 'yan wannan sai ka ga cewa kawai sai a murkushe su alani ina rasa hankalin mutanenmu har da musulmai ya a ga masu mulkin mu da yawa rabon da ake na abincin ramadan din nan yan jam'iyyarsu suke raba ko ba haka ba wannan asalin zalunci ne kuma duk gwamna ko shugaban ƙasar da ya haka wala za su yi sabi da yan jihar su duka rana alkiyama saboda abin da ta inda ya zama zalunci abu ne mai sauki wanda kowa zai fahimta da kuɗin aljihunsa yake raba musu ko da kuɗin jihar da kuɗin jihar na iya wanda suka zaɓe shi ne ko na 'yan jihar ne duka na 'yan jihar ne duka su kaga wannan ya nuna zalunci ne akwai zalunci da yawa da ake yanzu ka duba ka ga a ce wai sai gwamna ya koma jam'iyya mai mulki sannan wai jihar za ta samu wasu abubuwa wannan duk zalunci ne wanda kuma ina yawan maimaitawa cewa akwai jagororinmu da yawa da ba su yadda da ranar lahira ba a baki ne kawai Allah saboda shi wannan arzikin Abin da mutane da yawa suke mantawa shine arziki ne ka na ɗan ƙasa daga lokacin da mutum ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba duk hukuncin su ɗaya saboda su Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa kula da su za a ga wani garin ba za a yi masa hanya ba saboda masu ba da ƙuri'a ba wannan duk zalunci ne idan mutumin da ya zamanto cewa ba musulmi ba ne ya yi wannan ba laifi amma jagororin waɗanda suke musulun musulmai yana da kyau su dinga samun orientation na addini su dinga bambanta tsakaninsu da arna ko kuma waɗanda kwata-kwata ba su da rabu a lahira ina fatan mun gane saboda haka mutum ya dinga ganin cewa shi yanzu yana da ƙarfi saboda haka kowa zai iya takawa yana da immunity ba wata kotu da za ta iya ba wata kotu da za ta iya gurfanar da shi har sai idan ya sauka to yana da kyau mutum ya dinga tuna kotun Allah kuma ya dinga tuna abin da ya faru da adawa saboda haka shi ne Allah subhanahu wataala ce da suke ganin suna da ƙarfi ya yace awalam yarau anna Allah allazi a huwa ashaddu minhum kuwa, wai ba ta gani shi da ya halarci su ya fi su ƙarfi to me faru da suka yi wannan alfahar fa arsalna alaihim rihan صرصرا في أيام نحفات نعم في أيام نحفات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون أنا لما قرأتون سورة الحاقة كما sun نقول nan gurin karatun dalla-dalla kazzabat samudu kazzabat samudu wa adun bil qari'a na'am fa amma samudu fa uhliku bit taghiya haka ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya su adawa da suke wannan girman kan fa uhliku bi rihin suna takama da ƙarfi sai Allah ya kawo musu abin da musu zatawa sai aka turo musu iska kawai aka turo musu iska din nan sakara alaihim sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma Allah ya zama da wannan iskar ta dinga kadawa tana halakar da su sab'a layalin darare bakwai wa thamaniyata ayyamin da yini guda takwas فترى القوم فيها فترى كأنهم أعجاب نخل خاوية تبقى لن تقوى لا سنفاجي كأنهم أعجاب نخل خاوية kai ka ce bishiyoyi ne na dabino dama ga su da kauri ga su da ƙarfi shi sa Allah ya tuffanta su da bishiyoyin dabino فهل ترى لهم فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية yanzu kana ganin ragosu kai yanzu ka taɓa ganin wani da ce ma wannan yana cikin adawa in ka gan shi ma ba za ka iya bacci ba saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala a nan gurin yake faɗan yadda suka ƙaryata shi kalu a citana قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع قال قد وقع عليكم من ربكم رجفون وغضب حكى أتجادلونني في أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين ita suka ce to yanzu ka zo mana ne don mu bautawa Allah mu bar abin da shi kaɗai kawai za mu bautawa duk abin da muka samu iyayen mu bar shi to kawai ka zo da azaban mana da suka faɗa masa ne ce to yanzu fa fushin ubangijinku da azabarsa ya sauka gari yanzu kawai saboda kun samu su sunaye da kuka sa musu da gumaka ku da iyayenku yanzu da shi kuke min jayayya Ba na zara Allah bi hali sultan Allah bai saukar da wani wuce a kai ba an tauriru ku jira in ni ma akun min muntaziri ni ma zan jira daga abin da zai faru saboda haka lokacin da suka gani suka ga alamun iska sun yi zaton ruwa za a musu Allah ya bada labari a cikin suratul haka ko falamma ra'u falamma ra'u 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumdiruna na'am bal huwa mastajjaltum bihi ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم نعم كذلك نجزي القوم المجرمين لقد عندما تكا علامة إسكتاتهم سيسكت هذا آرد ممكننا lallai akwai alamun za mu samu ruwa ya ce balwa masu a kyan turi hudu ya ce a wannan ba ruwa za ku samu ba saboda haka hudu ya ce a ba za ku ba ruwa ne za ku samu ba rihun fiha azabun alim iska ce amma masu take dauke da azaba To tudammiru kullum shay'in bi amri rabbiha tana yin raka-raka da duk komai da komai bi amri rabbi ha da umarnin ubangijinta asbahu la yura illa masakihu sai aka wayi gari ba abin da ake gani sai gurin su kawai kama ɗaya Allah ya ragaraga da su ikansu Allah ya yi ragaraga da su ina fatan mun gani shine ma'anar la yura illa masakihu saboda haka a wani gurin kuma fa asbahu fi diyarihim jasu sai ga su duk a gurfane suna gurfana akan su. Allah madaukakin sarki ya halakar da su eh, Allah ya yi raga-raga da su ya yi raga-raga da su saboda haka wannan yana daga cikin isoshi waɗanda mutanenta suke jin kansu zai zama masu gari kaga dai Allah ya ce lam yukhlaq mithluha fil bilad ba a taba halittar irin su ba ko ba ma a halitta kuma ga aiko musu iska ce raga da su kuma Allah saboda shi shi kadai ne Allah shi kadai ne kuma wanda ya kowa kowa karfi yace fa hal tara lahu in baqiya kai yanzu kana ganin ragowar su ba ragowar su kai yanzu kana gani akwai mutumin da zai kalli bishiyar nan ya ciro ta da hannu ɗaya ya bulala da ita babu ko abu tafiya ka gani saboda haka Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin kana ganin ragowar su Allah ya ba mu saboda haka wannan kissa ce wacce zaka zama ibra Allah ya ce fa an jainahu فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه والذين معه شهودوا سمك إيرتد شي والذين معه da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama daga gare mu wa qata'na dajira ladina kazzabu bi ayatina su kuma wadanda suka yi kafirci muka halakar da su wa ma kanu mu'minin ba su zama mu'mine ba ina fata mun gane dan kar ka yi zaton ko jahilai ne sai Allah ya faɗa maka cewa ci gaban da ya ba su ma bai ba mu irin shi ba wala kad wala kad وَمَتَّعْنَاهُمْ فِيمَا مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا نعم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أقنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء نعم إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى yake cewa wala kadi makanna ma in makanna fi su adawa mun basu su irin cigaban gaban da wawa kuma Allah ke ya sai ga dinga ganin irin wannan ci gaban da muke ciki kamar mun fi duniyoyin da suka gabata samun ci gaba amma Allah yake ci gaban da ya ba wa adawa bai ba mu sa ba amma waje alna lahu sam'an wa absaran wa afida mun sanya musu ji wanda za su ji da shi mun sanya musu gani wanda za su gani da shi mun sanya musu a zuciya wasu za su dinga kallon lamara suna fahimta ne amma kuma a zina wani sabuhun wala abu wala fi da tuhummin shai iskanu ya cadu da bi ayatullah amma da ganin da jin da zuciya ba su amfani su da komai ba da saboda suna jayayya da ayoyin Allah saboda haka duk mutumin da ya zamanto cewa Allah ya ba shi hankali ya ba shi ci ya ba shi gani in dai bai yi amfani da wannan jin da ganin ba to na mutumin ba shi da bambanci da dabba gara dabba da shi saboda ita dabba da an yi ne domin a ci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce lakum fiha manafi'u ko za ku samu amfani da yawa daga cikin su sannan kuma wa min hata akulun za kuma ku ci daga gare su to kuma ita ana ana ci kullum kullum ana yanka kashi to shi kuma dan adam Allah subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba su idan su buta mu saboda haka duk mutumin da ya zamanto cewa duk mutumin da ya zamanto cewa baya bautawa Allah to gara dabbobi da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala qad zara'na wala qad zara'na li jahannama katiran min al-jinn والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah madaukakin sarki ya ce duk waɗannan waɗanda ba sa biyayya ga Allah ya ce ita kala na'am kamar dabbobin ni'ima ke ce bar mu ba kai sun fi dabbobin ni'ima tsaka tunda su dabbobin ni'ima dama Allah ya don a hau kuma a ci wal khaila wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina jaki bai taba hana a hau shi ba to kaga mutumin da ya zamanto cewa baya biyayya ga Allah gara jaki da shi saboda jaki ya tabbatar da abin da aka yi shi da shi shi kuma dan adam bai yi abin da aka yi shi da shi ba Allah ya bar mu da cewa insha Allah ta'ala in mun zo gobe za mu ci gaba da da kissar samudawa za a ji bayani insha Allah saboda su samudawa mun ji haɗin da su da inda suke nufi Allah ya bar mu da cewa muna ƙara sanarwa cewa insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe akwai karatu da za a yi wa mata daga cikin littafin matakan tarbiyyar yara a musulunci ana so idan zai yiwu matan da za su zo a raba musu wannan littafin su rike lokacin da ake karanta shi in akwai wanda yake da dama yana ganin zai sayi kwafi ya yi sadaka jariya saboda a rabawa matan da za su zo gobe insha Allah ta'ala kofa a buɗe take yana iya samun muku ya samu malam musa limamin wannan masallacin littafi ne wanda aka faro tun daga haihuwar yaro har zuwa lokacin da ya zai girma da yadda yaro zai zama na gari shine laccan mu ta gobe karfe goma na safe insha Allah mazan da suke so su saurara za su iya zuwa su zauna a wancan masallacin na mata su mata su ne za su shigo kusa da mu su kuma mazan da suke so su je lakcar suna iya zuwa wancan masallacin inda da dai jiya kun yi dan sama yinta a cikin huduwa amma dai yinta a faɗaɗe gobe ne insha Allah ta'ala saboda haka ana maraba da duk wanda zai sadaka jariya domin ya sayi kwafis na littattafan da za a raba ko da kaɗan ne insha Allah Allah ya ba mu da cewa in akwai tambaya ɗaya biyu sai mu E haka yace an ce cin haram yana hana amsar addu'a shin ya taƙaita ne da addu'a ko hada wasu ibadu a'a ba duka ibadu ba wasu ne daga ciki inda kaga in kai sallah da tufa haram a wajen wasu malamin ba za a amsa ba idan kai sallah a masallacin da aka gina shi da kudin haram shi ma a wajen wasu malamin ba za a amsa ba ina fatan mun gani yawwa malam ya ce to ni kuma ne ƙarin bayani na ce zama masallacin kana da tabbas kudin haram don mutum yana samun kudin haram yana samun kudin halal in ya gina masallaci ba aka ce da kudin haram bai sai ka tabbatar daga da kuɗin haram din ne gina saboda masu kuɗi da yawa akwai waɗanda suke ba su gurguwar fahimta game da hadisin man bana lillahi masjidan bana wa lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci Allah zai gina mai gida aljanna saboda haka wasu masu kuɗin sai su fahimci ko waɗanne irin kuɗi mutum ya je sato miliyan ɗaya sai zo ya samu wani waje ya gina masallacin miliyan goma Allah ba zai ansa balle ma ya gina mai gida aljanna saboda kamar yadda aka rawaito Abu Hanifa ya ga wani mutum ya saci mangoro da ya saci mangoro da ya gaba sai sadaka da shi sai Abu Hanifa ya ce kai amma kana da ban mamaki sai ce ni na zaci da kasata za ka sha ni ya ce ai muna kasuwanci ne da Allah saboda haka yanzu da na saci mangoron nan kaga an rubuta min zinifi ɗaya da ne gaba ne sadaka da shi sai aka rubuta min lada goma sau da kaga 10 minus 1 equals 9 da aka kaga idan aka cire zinidi ɗaya a cikin lada goma to zai zamanto cewa saura lada tara shi abu hanifa ya ce mai a'a abin da ya faru shine lokacin da ka yi wannan sata an rubuta ma zinidi ɗaya da kai sadaka da ki ba an saba saboda aka sai zinibin ka guda ɗaya yawansu akwai waɗanda suke gina masallatai da kuɗin haram tabbas akwai su kuma wasu sun fahimci wannan hadisin sun yi zaton abin da yake nufi kenan to amma in dai ba gani kai da kuɗin haram mutum ya gina ba don yana samun kuɗin haram yana samun kuɗin halal in ya yi masallaci za ka iya zuwa kai sallah abinka ba ce kuma sai ka bincika Allah ya ba mu dace na alaikum salam so yana shafar wasu ibadojin amma ba duka ba a taɓaice kenan na malam haka ban fahimta ba wallahi haka kamfanin layi kamfanin waya

mana yaran suna ƙara kuɗi akan yadda ya ba su haka kake ni e eh, shi wannan kuskure ne gaskiya idan ya zamanto cewa idan ya zamanto cewa mutum ya baka in mutum ya sa ka aikin saye da sayarwa ko ka so mai abu to aka ci riba ko aka yi asara ta shi akwai littafin mu wanda muka lafasa muka yi samari ɗin cinikai yadda Allah ya haramta har guda da biyar. sunan shi haramtaccen cinikayya a musulunci za a iya samun sa a waje kuma har wannan tambaya ma da kai akwai ta ci saboda haka in mutum ya wakilta ka ya ce ka je ka so mai abu to sai aka samu rai dole ka damai da shi idan aka samu ƙari shi zai biya to an samu ragi ma ko an samu riba ko ka sayar da shi an samu riba sama da yadda ya gama in dai ba shi ya halatta ma ba dole ka damar da shi Allah ne masu tambaya ɗaya ta rage mu kuma an yi tambaya da yawa a nan wace ce wannan tambayar ka gane wannan bayanin dukkan shi akwai shi a littafin maharamtattun cinikayya a musulunci tunda mun yi bayani wanda yake son ƙarin bayani zai iya neman littafin mu amsa ɗaya a nan waje na game da wanda ya samu kudin haram ai ba kudin shi ba ne ba kudinsa ba ne ko dai Allah ba zai amsa ba tunda Allah mai tsarki ne baya amsar abubuwa sai mai tsarki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidum majid